أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبك وعلى آله وأصحابه ومن والاهم أما بعد أيورانا التنين قوم غوطا ذلك هجرانا na دريه da تلاتين hudu daidai da sha shidda ga watan tara 2013 za mu ci gaba da karatu na ishiriniya a kan yabon Allai muhammadu sallallahu alaihi wasallam batun فقده هوى ومحبة وفي ذيبة من ربع زاريك حسبة وحاسبك أن تسعى لمكة قربة كبير وأحل أكرم أرض التربة مهاجره هذا وذلك مضعف به كف عن عدوانه كل معتدي وأقلع عن إفساده كل مفسدي ففي كل من هل للصلاة ومكسدي فالناس مرؤوب ببعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا غارة تخشى ولا عقل ينقصد wani na iya jin ba a ce wa mahabbatan ba a ce a ce katan ba a ce wannan ƙa'ida ce ta masu aruli duk baiti ba za a yi tanwini ba kamar can alli masirun nahwa daibata musmi'a ba ta musri'an kamar can inda shi abdullahi ke can. arrabtu mali akhi wa shayhi ujmata basta ujmatan saboda ka'ida ne karshen waka tubbe tanwini kaduna kana rika sheka ma'ana ka rika yana cikin asmaul afal usudhu kan hiɗin Muhammad sallallahu alaihi wasallam awan ga suna na ɗabi'a su kawai ba da sunan ka samu lada ba kaji kana son sa tukun wa mahabbatan kuma da soyayya wagga ta samun lada shi abban bancin su kamar ka turmuzar da izarai ka kaya kayan ka shine yadda. fi batun cin madina hisbatan don kwaɗayin lada yadda bilal ya radiyallahu anhu wahasbaka ya ishe ka an tafa'aka ta hilimaka ta maka qurbatan don kai ibada ka shi lada sabirun ta ga dutsen sabiru watan duci ne makka suke idan kai to muzdalifa yana hagunka idan kana mina uhudun ka ga dutsen uhudu babban duci kiyan inda aka karan gama ta yakin uhudu yakin uhudu yanzu nan shekararsa dubu da ɗari hudu talatin da biyu yakin badar da uku don shekara guda a su domin muna ɗari hudu talatin da hudu yanzu ko dama bayan shekara guda watanni aka yakin bakar da hijira wata shekara na kyau aka yakin uhudu aka shekara guda a tsakaninsu wannan dutsen uhudu dutsen sabif abin da suka nuhi ba makka da madina da suka nuhi kwaɗi duwatsun da sanannu ne akramul arda su ne mahi girman ƙasa turbatan ga gari harama ne ɗin haza wannan wanda aka fashi shi a uhudu a hajjar hussein ya yi hijira a neman musallar sifatul musabba wa zalika wancan mab'atu na wurin aiko shi shine ducin kabiru ya kani an ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun masa da wahayi yana kogon hira uta da duk wani dan ta'adda wani tsagera kafa ya kama an udwanihi daga barin ta'addancin sabihi bihi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ta'addanci da ake yi abin da bai kai kawo sai a kashe mutum inda an kai amma yanzu tulu mutum ya kamu toli domin azan hira kawo mutum an yi mabula da tamani in zina ba kai aure ba ɗari kashe a kashe ka haka dole mutum ya kama kansa kullu mufsid duk wani mabannaci kahiri wa akala ya cirje ya tage ya ja da baya, an ifsadi da kabarin kannasa shine kahircin sai bihi albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi za ka kaddarta huwa ko shi annabi sallallahu alaihi wasallama manhan yana ga kowace manuha wa maksud manuha lisalahi ta gyara sallallahu alaihi wasallam dukkanin mutane gaba ɗaya mar'ubun gyara ta bi kasi Muhammad saboda aiko Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda gharatun tukhsha ba wani kai hari akwai wani farmaki wanda aka wa gudu a ji tsoronsa wala ahada ba wani alƙawli da za a walwale idan an haƙulla alƙawli da tahirai ba za a walwale musu ba ba za a kai hari ba zamanin jahiliya kuna ɗaya zamne ɗaya za ku an kawo muku hari ko waɗanda za su nuna ƙarhin gangansu ƙarhin makamayansu da mina su zarunta su shi ke nan dai a kai hari babu wani abin da ya faru ko adana sababin dalili ɗan ci sai a kama yaƙi yanzu ga zamanin jahiliya yanzu kuka gwada gudu da mutum zuwa wata mashaya kamar a ce ku da tsira in ya yadda tsere ma in ya yi karhin ka in ka yi ne tsere ma shi ke yana aika shi ka sunan sai a ce ta yi. yanzu fara gara tun a wani kai hari da ake gudu ana a hadda wani alƙawarin kasar za a walwale maka ala annabi Sallah ya ɗaukaka daren isra'i ko kuma ya ɗaukaka darajarsa alkhalqu الخلق الثاني كي غبادي سكتا ce ارتفاعه kuma bayan daukakar sa. Kamar na zama babu wani tauraro na tarsowa yana nihin annabawa kaga girman su ya ba su ya kamanta su da tauraro da ɗaukaka illa waƙin wace ya faɗo? an ya fa'ihi saboda ɗaukaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abin akan ina can sama ɗinsa amma saboda ɗaukaka ta daraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai aga kamar yana fa amma man ta'asa amma duk wanda ya saba ma umarnin Allah to fa nahabu ganiman nisa'ihi kashi ne na annabi musu ma'ana aiki zai kashe shi matsayin ganima shi da shi kan fatuhumu rarrababbar jama'ar su shi as-subat fasiru subatin انفروا جميعا شايف كسوة تتطوع كلمة صباته جماعة بس عدوري ودابا ايه احد اتشان احد اتشان وش اثباتهم ربب الجماعة السوء نظاما جاهلية وانغ بيشري دواني وانغ بيشري دواني قد قل فتحقيق عن إيه هذا سوري وداء عن جنجم يسلط بائي سبب دي أني محمد صلى الله عليه وسلم fa bima rahmatin min Allah linta lahu eh, walau aya da nake son in jawo wa baina qulubin law an fa asil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum wannan aya ɗinnan in suratul anfal to ne gaba ɗaya an gai su kudi guda bitti ba yi da bai a ne wannan kabila wannan kabila wannan kabila kuma kabila sun tashi wasu suka so su haɗa su sai dai karshen ta dai annabi sallallahu sallama ya taho ya raba wannan abin don wani tuna musu suka tuna musu zamanin jahiliya wajen rasulullah sallallahu sallar sallama, taron manzo ana sallallahu sallama shi kan la ya tashi a kai kai bai rabuwa kuma amma aiki za ga an ga mai wuri guda Sallahi yadda Allah hatimun tabbas ta a same ta kun kidaye na fi muddin ana yabon annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya khulsanun sanin mamaki na tatattun Allah ya tabbata ga Allah. Tatattu amma wala kasafi babu kamar tatacce ne shi ne Muhammadin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azumi ko da girman sa. Allah ɗaya san tatattu zaɓaɓɓe amma wala kasafi da ba kamar tataccen Allah Muhammadin wani musulmi al-mukhtar zaɓaɓɓe ne minhum cikin su kuma walihi masoyin Allah ne gabuhu mu bayyan su kududdufi bin a musagabin ne wasu ƙananan ramu waɗanda a ƙashin duci waɗanda rana ma ba ta kai gare su za ga ruwansu suna da sanyi irin wanga duci na can zamfara mun dai taba zuwa wurin don akwai wasu yan umu can kusa kan wancan duci ne wanga na kutar kushe ba ba san mai kutar kushe ba wancan na biyu na tsahe za ka ga cikin ducin horko horko ga ruwa karkashi masu sanyi kware masu kyau su aku duddufai yan ramu yan cinto haka kirai suna tuwa suna shan su kunan ya ce ku ya ramu ƙanana to yana nufin shari'o'in da suka gabata shi ɗin shi kanu kada ubi a yi musu tankal an cika su a cihi da ma kaɗe a cihi da mamagon hadari ne a cihi da midirin annabi Muhammad sallallahu alaihi babban hadari mai duhu din wanda zai tsantsalo haka kusa kusa to ma kaɗin hadari babba mai yawa shari'a ne sallallahu alaihi ana duk ta ta waɗanda gaba ne inda ka san 'yan ƙananan ramu da ruwa sun koriya duk za su yi za su cike shi to kamta ihin هو ما يتموى تيهون بنا في الأرض أقول بها وهو يلحس على حالين انتشى الشيكة نسكن سورة العراب انتهى من عليه يلحس أو تتركه يلحس تنبتون قليلين كمثال الكلب تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس وهو يلحس على حالين اشى الشيكة لا هدها لشان سصبت وعلا الشروة abinda suka nemi shari'ar da ta gabata in kai kwamfiyarin yi na kan gwama ya ta ka haɗa ta da shari'a na Muhammadu sallama to za ka ga shari'a ta annai Muhammadu sallama ta yi sauƙi bisa ga shari'un da sun ka gabata su ko suka da wannan baiti don ka inda sallah ta cin maka sai ka zo inda ake bance wurin sallah amma yanzu ga ma. kana cikin gonarka ba sai kai sallah ka gyara wuri ne ko ina haka idan shari'ar da ta gabata a gehen zakka raba goma na kaba da kashi in zuwa kashi arba'in idan can in kana da dubu ɗari misali ka ba da dubu goma kana da miliyon nawa za ka ba su ake dubu ɗari yanzu in kana da miliyon mu ga shari'ar mu dubu ishirin da biyar za ka ba su ta yi waya ya kuɗin su kana da riba to haka kuma in yanzu misali nan tufafinka da jisa ta tsira in ka gwance wurin in ga nan jikinka saka ya ta guga wurin ba yanzu ruwa ɗaya za ka sa ko ga kohon ne babu komi in a kohon ita ka jaye wannan najasa ne ka gani ka gani ko sai albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma su yawa mai mai ɗemuwa da yana shashaka daga ga musu kudu bai ma'ana in su jiral ma'u ruwa ya gudana min kafin daga tahunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabi abin da zai yake hukunta bi nafsihi da bukatar ruwan wala sun'i maulahu saboda aikin matalici ne da lahu da ya gare shi kira sun yi aikinsa shi Allah. Kira sun ulla da Sun Allah lazi a tsana kulle shi ina hu khabirun ma suna'un in suratul anbiya ta sai to nan yana nuni ne ga kuma ujuzoji na annabi sallallahu alaihi wasallam hadith Jabir ga yakin da aka yi na Hunayn wato wani ya tambaya cewa game da ruwan da suka hito cikin hannu na nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kowa ya sha ya bukatu da su ya gamsu da su sunan su ne tambaya ga Jabir radiyallahu anhu ce ku nawa ne Jabir kamar ya bashi amsa ko su nawa ne yace wallahi ko mu dubu dari na sai sun ishi amma ya ce amma mu dubu da dari biyar inda sai amfani da ruwa mu dubu da dari biyar ga sulhul hudaybiya afwan can san an zo can lokacin sulhul hudaybiya din na haɓa samu shiga maka din amma to nan ne ya tambaye shi don dama babu ruwa sai ga gora haka dai ƙarshen a ruwan sai suka kato sai rasulun wani irin manzo ne sallallahu alaihi wasallama Allah ɗaya irin martabarsa ko da jizkihi butashin kututturun a sadafu bayanin ɗaya ne mafa ja'a al-makhadu ila na nakhlati udu kututture. jiz'i kututuru shi kenan sadafu bayanin ne ma'ana busasshen kututuru kawai fa kaya ku shauƙan ban bai so lahu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi yana nuni ne lokacin da ana madina ma ake canza wurin hudu ba sai aka ji ɗai cikin masallacin madina kamar raƙumma goma sun haɗe suna boda ka ko raƙumi guda al'asharu an raƙun raƙumma guda goma wadda aka diba duk gaba ɗaya idanun sahabbai sun cika daga Allah sai ku tutturu na ke kuka saboda ma'aiki ya ban dawa shi ma'aiki na dawa ta sai kamar da jariri mahaifiya ta tada shi kan hmm, irin ajiyar zuciya din ma'aiki tambayar ku tutturu ka zaɓi ɗan biyu shin kana son a mai sheka ɗanyantaka ka a ci gaba da amfani kai a nan duniya ko ko baka busasshen ka sai an zo lahira a ta sheka ka zan daga cikin abincin waliyan Allah A ashe waliyan Allah na da daraja kenan zai ita saurari ni ku tuturu zai ce. tuturu ya ce na yadda a banne nan duniya busasshe na da nake haka amma in an ka zo lahira a tashe ni in zan ɗaya daga cikin abincin waliyan Allah a cikin aljanna Allah ba ke ci an yi maku tuturu tuturu dan aljanna kuma da soyayya da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hassan Tikri radiyallahu anhu da yake cizza caza batur na soyayyan ma'aiki da wannan magana cewa kiru na wajen ma'aiki saboda soyayyan ma'aiki ai mu mun cancanta mana mu yi kuka mu muka yi cancanta saboda soyayya da bege na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salama mun kace urusal mushrikina gadaddaji gadaji jam'u arshin ne gadajen sarautar kahirai bi shari'i da shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina yace daga duk wanda bai musulunci ba cikin kahiran nan ya samu matsala fadallu ka tsanta an kadanahu muka tsamo su hina au a lokacin da suka shiga cikin cabo ah, ah, kuma ala shafa horace min na kaza min mahabbatu so a nema musalla sallama dinin addini ne mana zaka wanda ya tsarkaka mana likatun ɗabi'a ce zaka ta ci ga hakara wacce ta tsarkaka ɗabi'a ce mai kyau wa madahi yabo na haƙiƙatun tabbas fihi ta tabbata gare shi tabbas sani la su saboda so ma'aikata nake yabonsa. Su ji zanar sun za a yi sakamako da rayuwa to rayuwa mashuratun mai kegen su ilaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bihi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mako saboda sun da take ma aiki sanaya jam'u ya sanaya hanyoyin sana'in yabo da nake yi hanyoyin yabo na inda za su kai dariqatun hanya ce lil lil janan zuwa ga aljannoni amma jinani yake wasu ga sani a wancan littafin ta ɗahirul janan kalmar janan zuciya amma jinan aljannoni il jinan zuwa ga aljannoni jamu aljanna haka sun kamaran tsaye mutum alal da bisa ga kyautar aljanna za a ban kari na aljanna falasta tu hana ku ba za a ce ka fara ba saboda wanda nake yabo ma'aikin su uku falasta tu hana su a kai mu nuna wasu da shan da dai kai ba za ka yi kafara ba kamaran tsaye ba za ka yi araba madihu sai muhtari yabon duk wanda ba annabin zabe ba da abasu yana wasa ne bilaka da hankali shine yabon aksaruhu mahi yawan yawancinsa jahalin jahilci ne almar'u mutum yarfufu yana alfasha ne bihi da yabo irin yadda wasu ke yabon wasu mutane da sauran abubuwan da suke na alfasha fasiru to kamar wani ya ce a to ya za mu yi kenan in muna son kan mu yi albasha ce fasiru taho yi madayil hashimi ku tattara mu kama mai ba hashimin don yi ba riya mu mutane yabon mana ai ta watsawa amma wani ya ce a to mai ya? mu dai kacce mu yi kai ba yi ba ya ce to za ku ja sana'i alaihi yabo na ga ma'aiki in zahabtu ko ka mutu mawarafa za a gade shi ga shi ko ana kadu yanzu ana ta ishiriniya kamar yana nan da ransa wasauki begen so na mu'arrafu mai ruruwa ne ilai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma baki ta mutu yana nan da na mai ne kun ko ce bo lokaci ne kai na ta zabatur din son annabi sallallahu alaihi wasallam la wallahi kada hakika musibba wanda ka ilmu ka fara ga annabin zaɓi sanar ta yahuhu ilshadin sa ya samu nan kana tamiya ce ba na ki ba na ki ba ce tamiya ce kamar wa in kana zuwa surasin sanar ta yahuhu da nishadin sa ya samu wanda a haka na ya san kabi ke neman kasa. ko kaga ke ɗau tsubonsa na mai sari sun yi riba Ma'ana dai ya samu biyan bukatar shi a ana cewa faza ta hufulan ma'ana ya samu abin da yake so Allahu alƙaƙa jiya innahu haqiqa shi annabi sallar sallama ruhun ruhul fa'ad shi ma an rayuwar zuciyar nan zuciya din nan ta wara shi a giya ta halatta zuciya sara'ini abin da a yawan dukiya ta wata yi alhorma kada a ganin daraja ta duhu buhu son ma'aiki ne da wani haka ne dahu da ya sa da nake nan abin lura sai an lura yadda suka ɗauka da wanda kama wani za ɗauka dole yana ganin muddin yana abin da sai ya samu dukiya to ba shi ne shiri ne a kan ba fara'i yawan dukiya ta hubbuhu so ne shi a dukiya ta so ne shi dukiya ta ana nufin duki da ka gana samu don ina son sa bane ba shi cikin ko suna ɗauka haka wajahi mata abin da daraja ta ne in da hu yabonsa lafin wani surun murar ta gunni ba yana nufin don yana son sa ya samu dukiya ba kana ne ne ko ko tun yana yabonsa ya samu alhormar da a'a yabon shi ne alhormar sai shi ne shi ya duke kawai ba bai da wata kara bai wani asset wanda ya tanada irin son annabi sallallahu sallama shi ke shi ishi ba ma ne ta shabbatu bi mahaluki da wani mahaluki suwa ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar tunayen nihin sharafa maksadi mahi daukakan manuha na babban manuha bi nafsi rayuwata ni na san na yi walil ikhwani kuma yan uwana na musulunci sun san na yi nihi inin nuha bi madan nabi gaban an tabi alhashin da hashimin nabi almumaddada mamawa a wata nufa almuayyada abin karfafawa da taimakon Allah wa huwa allazi ayyadaka bi nasri sunan wa allamul ghuyubi Allah masanin abubuwan aboye bi marsadi yana nan ga mabaga inna rabbaka la bil mustadi Allah ya san ta. in abin da nisa ba haka shike ba inna rabbaka la bil mustadi haka ku amintu bi munakum da burin kuma na ko ya harfu da burin sa inna bishi da muhammadi hadisi tsarin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama in musjidin mai saurare lahu ebonsa wal muhaddis mai fadi mai rerawa ya kuzu duk suna rabauta bihi lebon da aka wa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ya an kai ya kwada da mai saurare saboda ba shi muhimmanci da kulawa sai ma fara da cewa mai sauraren zai samu rabota da mai faɗi saboda wasu da yake yanzu karatu aka na alƙur'ani kamar wasu suna ganin mai faɗi kawai a ah, ka saurara dulla za su yi tafiya to haka kuma yabon da ake wa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mai sauraren kuma saboda mahimmancin sa kula da shi suka fara faɗi wannan kamar zancen Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa'i min ba'di wasiyatin usi biha audain dukkan aya ta biyu min ba'di wasiyatin usi na biha audain ko min ba'di wasiyatin tusu na biha audain ko min ba'di wasiyatin usi biha audain nan an fara da wasicci kamin bashi amma idan mutum ya rasu bayan an yi ta jahizinsa an kai shi a an salon kai shi kabari abu na farko ba shi za a fara biya sannan wasu ci kuma aya ta gabatar da wasu ci kamin ne ba shi domin a kula da muhimmancin wasu ci din nan da irin iri ne nan zai almuski mai saurare lahu ga yabon wal su dan faɗi yanzu suna rabota bihi da shi amma lahul muhala Allah ya rushe karya wa haddahu ya kare karya dan wata khairul jibalu hadda san karshen أنت أولي الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ له كل من في سماتهم في الأرض إلا آت الرحمن عبدا آه، وقد آه، لقد أحصاهم عدهم عدا لكن كارشيا من سورة مريم تؤمنه وحده لنا وتخيل الجبال حجا وحده يا كرك أريا به على بركة شأن وصلوا وأمده ألا مسا متى بيا مسا كده لأون الجمكو والتعيد ترغى منه تدقريش وصلوا عليه في صلاة جماعة جمانة إنه أقف رفته بيوى منه كأنه صلى وقيل الرفت وقيل الرفت المنفوذ من سورة الهود أقف بيوى منه كأنه صلى الله عليه وسلم من صلاته arziki ne duniya arziki ne barzahu arziki ne lahira sai dai kana samu na duniya da barzahu in kai rike salati ga annabi sallallahu in kai guda Allah ya maka goma ka san irin na Allah ba kai goma ɗari in kai ɗari dubu in kai dubu shi sannan inna Allah mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima in mai nan daga sun ga wasu wallahi salatu sun kuri duk salatu na wallahi tawabi ladata wa iyyakum ladakku alallahi tana ga Allah da wushi kada Allah zai biya mu ka gani kinga nuna don Allah ake ba wa inna haqiqan na narju wallahi muna fata bi fa hurubin bi lada yau mu nuka ranar da za a tashe mu ranar tashin alƙiyama Allah ta da mu ciki gaba ɗaya albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum